kama binciken wadda FAO ta yi nan da 'yan shekaru biyu zuwa uku da suka wuce ya kwatanta cewa shi wannan aikin yara akwai shi a nan ƙasar Nijar. amma wurin da ya yi tsanani wajen noma ne aikin noman shinkawa an lura da ana amfani da yara sosai akwai kuma wasu aikace-aikacen gona inda ake sa yara har suna aiki da wannan taki na zamani ko ko abin kashe kwari akwai abubuwa da yawa wanda suke tabawa wanda dan ba su san aibinsu ba yana kawo musu eh, cikas ga rayuwa saboda yawanci akwai fazon gare su jihar yamai da tilabiri da dusu abin ya yi kunci in ka diba kamar wajen jihar maradi an lura da akwai wannan matsala ta talla ta yara wanda tun kankana shekara uku shekara hudu har aza masu dire bisa kai an ce su je su saidu to wannan saide saidan yana sa su gamu wani bi da manya wanda ba su da imani sai su sa su wata hanya wadda ba ita bace balle ma ƙananan 'yan mata eh, in ka diba wajen eh, tawa ana samun eh, matsala shaye-shaye da karuwanci wanda da dare ya yi kana ganin su da 'yan shekara tara shekara goma kana zaton su yara ne su kuma an gwada masa hanyar da ba ita bace sai ka ga wani lokaci wasu manyan ne suke laɓe suna amfani da wannan karuwanci na yara to bayan wannan akwai wannan ayyuka na 'yan aiki wanda aka sani na gida eh sai ka gani yaro ya tashi tun da sahe tun da asuba ya fara aiki shi ya fara tashi kuma shi zai eh, zama na ƙarshe na kwantawa a gidan shi ne wanke-wanke shi ne share-share da huwa sayen kayan miya ga shi kai da aiki barkatai akwai eh, wannan al'amari na bara da ya yi kamari inda za ka ganin mutum ɗaya da yaro uku zuwa hudu yana sa suna zuwa suna yi bara eh, suna kawo mashi kai akwai ma inda ake haya yara menene ku kungiyoyi masu zaman kansu kuke yi da haɗin gwiwar watakila hukumomi don tunkarar wannan matsala? E, to lalle ayyukan suna da yawa wanda ake yi. Na farko dai aikin ba da horo. eh horo ana bada shi ga su wanda suke ɗaukan ma'aikata kama ana nihin masu kamfanonin aiki da sauransu a jawo hankalinsu bisa kan cewa ko da sun ɗauki yaro koyan aiki to su kiyaye kasu sa yaro aikin da bai dace da shekarun shi ba